Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau asabar biga watan Satumba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. rasha ta faɗi da asibahin yau asabar cewa ta daƙile wani harin da aka kai da jirage marasa matuƙa ma wata gadar da ta haɗa yankin ƙasar rasha da yankin ruwan kiremiya a wani saƙon da ta tura ta kafar telegram ma'aikatar tsaron rasha ta ce wasu jiragen ƙarƙashin ruwa marasa matuƙa guda uku waɗanda a ta bakinta gwamnatin ukraine ta turo su ƙaddamar da harin ta'addanci kan gadar kiremiya an tarwatsa su a cikin kogin bahar aswad ɗaya da daren jiya jama'a biyu kuma da asibahin yau dinnan asabar an gina wannan gadar ce bayan da rasha ta haɗe kremiya ba bisa ka'ida ba a shekara ta dubi da goma sha hudu gadar wadda aka kammala ginawa a shekara ta dubi da goma sha takwas an yi ta auna ta da hare-hare tun bayan da rasha ta mamaye ukraine ciki har da harin da aka kai a watan yuli wanda ya yi wata babbar illa ga gadar ya kuma yi sanadin mutuwar mutane biyu jiya juma'a kasar pakistan ta ce wani manjo na soja da wasu sojoji biyu sun mutu a wasu arangamomi biyu da aka yi da 'yan tawaye daura da kan iyakar kasar afghanistan mace-macen sojojin na baya-bayan nan ya sa adadin sojojin da suka mutu a fafatawar da aka yi da 'yan ta'adda da kuma hare-haren 'yan tawaye a fadin kasar. a wannan shekarar ya zarce 200. Jiya jama'a sashin yada labarai na sojin Pakistan ya bayyana cewa wasu bayanan sirri sun taimaka wajen kai farmaki da sojoji suka yi kan 'yan ta'adda a gundumar waziristan ta arewa da ke kan iyaka. mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa a amurka jack sullivan jiya juma'a ya gana da tawagar shugabannin hukumomin yaƙi da almundahana na ƙasar ukraine ciki har da daraktan ofishin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar ukraine simon krivonos da mai gabatar da ƙara na musamman kan batutuwan almundahana alexander klemenko da kuma babban alkalin babbar kotun shari'ar cin hanci da rashawa vera mai a cewar fadar white house jami'an sun tattauna kan irin ci gaban da aka samu a ukraine kan yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma batun kare 'yancin muhimman hukumomin gwamnati a halin da ake ciki kuma an tsaida cewa shugaban ukraine vladimir zelensky zai halarci taron shekara-shekara kan batun ukraine wanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi a birnin new york a wannan watan abinda jakadan albania a majalisar ɗinkin duniya ferid hoxha ya gaya ma manema labarai kenan jiya juma'a to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc hukumar bibiyar gudun hijira ta ƙasa da ƙasa iom jiya juma'a ta ce rufe kan iyaka ta ƙasa da kuma tsauraran matakan da aka ɗauka ta sama a jamhuriyar Nijar biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli ya haddasa matsaloli ga yanayin hijirar jama'a a ƙasar wanda hakan ya jefa dubban 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa muhallansu cikin haɗari. Juyin mulkin da shugabannin sojin Nijar suka yi ya kawo ƙarshen gwamnatin shugaba Muhammad Bazum wanda aka zaɓa a dimokuraɗiyyance ya kuma kai ga tsare shi a gida. A wani taron manema labarai a birnin Geneva jiya Juma'a daraktan yankin yammaci da tsakiyar asiya na hukumar ta iom chris gascon ya ce adadin mutanen da aka raba da muhallansu ya kai dubu bakwai da goma a jamhuriyar Nijar ciki har da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da kuma waɗanda aka raba da muhallansu daga wasu ƙasashe. a halin da ake ciki kuma jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield za ta je kan iyakar chadi da sudan ranar talata don ganawa da 'yan gudun hijirar yakin sudan. da kuma kungiyoyin agajin da ke taimaka musu ganin yadda ake ta samun rahotannin kisan kiyashi na kabilanci da kuma cin zarafi a badalance masu nasaba da tashin hankali a yammacin darfur akwai haɗarin yiwuwar tashe-tashen hankulan na sudan su zama wani sababi mai ɗorewa wanda zai buƙaci sa hannun ƙasashen duniya Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ji kalaman da kungiyar ecos ta yi na bayan nan dangane da dambarau da ake ciki a kasar niger. Kungiyar ECOWAS ta kira wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. inda ta gabatar da wasu bayanai dangane da halin kikikaka da ke faruwa dangane da juyin mulki da aka yi a kasar Nijar. Abokiyar aikina Madina Dauda ta halarci wannan taro ga kuma tsarba da ta kawo mana. We would like to use this opportunity to reassure the good people of Niger that our major concern is for their welfare as we work assiduously to restore civilian rule and political stability in the country. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu ji kalaman da kungiyar ECOWAS ta yi na bayan nan dangane da dimbarau da ake ciki a kasar Nijar. Tom Ƙungiyar ECOWAS ta kira wani taron manema labarai a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya, inda ta gabatar da wasu bayanai dangane da halin kikikaka da ke faruwa dangane da juyin mulki da aka yi a ƙasar Nijar. Abokiyar aikina Madina Dauda ta halarci wannan taro ga kuma tsarba da ta kawo mana. We would like to use this opportunity to reassure the good people of Niger that our major concern is for their welfare as we work assiduously to restore civilian rule and political stability in the country. shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas kenan omar aliyu tore ke jawabi ga manema labarai inda ke cewar za mu yi amfani da wannan dama domin mu tabbatar wa al'ummar kasar nijar cewar babban muradin ecowas shine walwalar su inda kuma muke aiki tukuru wurin ganin an maido da tsarin mulkin farar hula da kuma ganin kwanciyar hankalin siyasa a nijar da ma sauran kasashen ecowas da suke kan turbar maido da tsarin mulki na demokradiyya muna fatan cin hakan ne a irin yanayin nan na 'yan uwantaka da tsaro wanda na ɗaya daga cikin manufofinmu Ladies and gentlemen, the facts of the matter are straightforward enough. On July 26, 2023, a group of soldiers in the Republic of Niger decided to hold the democratically elected president of Niger, His Excellency Mohammed Bazoum hostage. Batun nan a fili yake a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara ta 2023 wasu gungun sojoji suka garkame mai girma shugaban kasar niger alhaji muhammadu bazum yayin da ecos ke ta kai koma ganin an warware wannan matsala cikin ruwan sanyi sai batun ya canza salo zuwa wani yunkuri na juyin mulki ya yi ta ruwa kuma kamar wutar daji tawagar farko da ecos ta tura niger a ranar 26 ga watan yulin wannan shekara bata sami wani kyakkyawan tarba ba tawagar ta biyu biyu karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin sojan najeriya general abdulsalami abubakar da mai martaba sarki musulmi alhaji sa'adu abubakar ta sake sauka a nijar din amma a filin jirgin saman ya mai kawai ta dakata wato tawagar haɗin gwiwar ecos da tarayyar afirka da mata majalisar ɗinkin duniya ita ma bata samu nasara ba ina farin cikin ganin tawagar baya bayanan da ta je nijar ta sami tabar shugaban sojojin juyin mulki da na prime ministan sojojin kana sun gana da shugaban nijar alhaji muhammadu bazum juyin mulki babban bala'i ne a shiyar mu musamman a irin hoɓɓasan da muke yi na wanzar da mulkin demokradiyya a bayan rigingimin siyasa na shekarun 1990 a irin yakin basasa a liberia da saliyo ta hanyar kama-kama kasashen yankin afirka ta yamma sun farfado da tare da samar da zaman lafiya a shiyar kana aka aza harsashin walwala tsarin demokradiyya har ma ta kai kafin shekaru uku baya dukkanin shugabannin kasashen ecowas zababu ne da aka zaba ta hanyar demokradiyya abin bakin ciki ciki sai gashi juyin mulki kuma na fara kunnuwa kai yammacin afirka a baya-bayan nan an sami juyin mulki uku da suka yi nasara a wasu daga cikin kasashen da ke wannan shiya kana kuma an murkushe da dama daga cikin juyin mulkin da aka yi ta kokarin yi a baya-bayan nan The current development in the Republic of Niger adds to the list of attempted coup, that, uh, attempted coup has in the region. halin da ake ciki yanzu a jamhuriyar nijar na zama wani bangare ne na yunkurin yin juyin mulki a wannan shiya a saboda haka za a iya fahimtar abin da ya sa shugabannin kasashen yankin afirka ta yamma ke ganin abin fa ya yi yawa a don haka dole ne a ja masa burki abin da ya faru a jamhuriyar nijar lalle abin bakin ciki ne ganin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke samun ci gaba a fannin tsaro da tattalin arziki tsarin tsaro na ecowas da ke da alaka da tsaro na ciki da mawajin shi shiyar an samar da shi ne bisa wasu matakai kamar yarjejeniyar ecowas kan siyasa da aka cimma a shekarar 1991 yarjejeniyar ecowas da aka sake bitarsa na shekarar 1993 yarjejeniyar ecowas na kare rigingimu sasantawa da shiga tsakani da tsaro da kuma yarjejeniya kan tsarin demokradiyya da kyakkyawan shugabanci a yarjejeniyar ecowas ta 1999 aka samar da tsarin aikawa da dakarun ecowas ecowas inda aka tsara sharuɗan aikewa da dakarun wata ƙasa cewa za a iya kai dakarun yayin da aka yi juyin mulki ko kuma yunkurin juyin mulkin a ɗaya daga cikin ƙasashen za a iya kuma sanya takunkumi ga ƙasar da ta gaza cimma ƙa'idoji da sharuɗoɗin ƙungiyar ta ecowas sannan halin ne a yi amfani da ƙarfin soji wurin dawo da tsarin doka jamhuriyar nijar ta sanya hannu akan dukkanin waɗannan yarjejeniyoyi a don haka duk waɗanda ke ƙalubalantar halastin matakan da shugabannin ƙasashen kasashe da gwamnatocin kasashe na ecos ke dauka a hali yanzu lalle suna bukatar su sake bincike wajen daukar matakai da ta yi a ranakun talatin ga watan yuli da kuma goma ga watan agustan wannan shekara shugabannin kasashen na ecos kawai sun jaddada waɗannan yarjeniyoyin ne amma abin bakin ciki sai aka yi wa waɗannan yarjeniyoyi munanan fassara da kuma munanan fahimta ake kuma fassara su a baibai a kafin watsa labarai tamkar dai ecos ta ɗaura ɗamarar yaƙi ne da jamhuriyar niger Niger ko kuma wani tsararren shiri ne na mame kasar Niger. Bari in bayyana karara ECOWAS bata daura da mara yaki da jamhuriyar Niger ba. Bari in sake maimaitawa. ECOWAS bata daura da mara yaki akan jama'ar Niger ba. Ba kuma da wani shiri na mame kasar ta Niger. kamar yadda ake ta yama didi akan wannan batu. ECOWAS ta azawa jamhuriyar Niger jerin takunkumai ne da matsin lambar dawo da tsarin doka da oda a kasar. ECOWAS Authority of Heads of State and Government has only activated a full-scale application of sanctions, which include the use of legitimate force to restore constitutional order. Kalaman Omar Aliyu Tore, shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ECOWAS, yayin da ke jawabi game neman labarai a nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Masu fafutuka irin su Awal Musa Rafsanjani na ganin dai tamkar kalamai da matsayin na kungiyar ECOWAS akwai rudani a ciki. so daga dukkan alamu dai wannan kungiya ta ecowas ko kuma kungiyar da ake kira sai da yawo Ah, muna ga kamar ta zama ta shiga cikin wani rudani da kamar ta kasa ma fitowa ta bayyana matsayinta ah, a daidai lokacin da suka ɗau waɗannan matakan ah, mutane da dama a ƙasashen na yammacin afirka sun yi allah wadai da irin wannan wato barazana ta zuwa aje afkawa ƙasar nijar da yaƙi ko kuma da amfani da karfin tuwo saboda ƙasar nijar ƙasa ce intattaciya kuma batin da za a yi ganin yadda tashi hankali da rudu ya zama ruwan dare a wannan bangare kuma a ce za a nemi a ci gaba da kawo tarzoma da ah, nuna karfin tuwo bayan wato eh, matakin da aka dauka na tattalin arziki da sauransu da ya sa jama'ar nijar suka shiga cikin ah, wahala saboda haka mu muna ga cewa ah, wannan bayani da shi umar ture ya yi ya kawo rudani ya kawo wato rashin ah, saisaitawa ko kuma su da kansu mutanen daidai yawo nan sun ma rasa ma abin da za su yi tun daga shi al'umma a kasashen duk an yadda a ba da goyon bayan a yi amfani da karfin soja don a afka ba waɗannan sojoji da suka yi juya mulki a nijar saboda haka daga kan alamu dai rudu ne ko kuma limawa ce ta musu yawa na inda jama'a da duniya akai kai allah da irin matakan da suke nema su ɗauka kan wannan kasa abin da ya rige wa kasar ko kuma hukumar ecowas shine ta zauna a sasanta a ga wani ilari za a biyo don a gaggawar dawo da demokuraɗiyya ta zaɓen kirki a ƙasar Nijar ba maganar cewa ka ce wai kayan yadda da wannan tsari na transition program ba wato tsarin da za a yi don a sake yin zaɓe a ƙasar Nijar. Su sojojin sun faɗa sun ce suna so za su dawo da mulkin farar hula nan da shekara uku maimakon ita ECOWAS ta zauna ta ce to me za a yi na gaskiya a rage shekarun nan ko kuma a kawo tsare-tsaren da za a tabbatar da kan cewa a wannan komawa hannun farar hula an yi shi lami lafiya kuma kamar a cikin gajeren lokaci shine zaɓin da hukumar kawai suke da shi amma ba ta da wani zaɓi da za ta ce za ta je ta ce wai ba ta yadda da wannan al'amari ba kuma tana magana cewa ba ta ce za ta je ta yaƙi ba amma kuma ta zo ta ce duk sojojinta a suna nan tsaye to wannan zai daɗa kawo rugujewar wannan hukuma daman da dama membobin waɗannan hukuma yawancinsu ma ba ma bin tsarin hukumar suke ba don akwai waɗanda suke amfani da ikon su je su ƙara wato wa'adinsu wato su zarce. wannan hukumar ta kasa yin wani abu a kansu akwai kasashe mambobi da suke zuwa su yi zaben rinton alhaki wannan hukuma ta kasa wani abu a kai akwai rashin kwanciyar hankali na 'yan ta'adda da 'yan fasa gurbi da kuma masu sace kudade na kasashe da suke cikin wannan um, hukumar ecowas wannan hukuma awal musa rafsanjani jani Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakiliyarmu Medina Dauda wacce ta a madadin wakiliyarmu madina dauda da kuma solomon abo wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen hausa na muryar amurka sunana hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya. a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tare da sallama masu sauranmu barkamu da kasancewa da ku ta cikin shirin jaɗan gari. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyo muryar Amurka da kuma gidan rediyo Najeriya Fombin FM Yola da ke watsa shirye-shirye a kan zangon FM ɗaya sifili ɗaya digo biyar a jihar Adamawa. Ni ne Adamu Usman na baga da zan gabatar da shirin a gyara zama a kuma yi sauraro lafiya. Shirin namu na yau ya yada zango ne a ƙauyen Elde Kohi da ke yankin ƙaramar hukumar Yola ta kudu jihar Adamawa. Ƙauyen da ya shafe sama da shekaru casa'in amma suna rayuwa ne ya kwakwai ya babu saboda matsalolin rashin kayayyakin more rayuwa da suka hada da asibitoci tsabtataccen ruwan sha makarantun zamani har da rashin kyawawan hanyoyi duk da cewa su manoma ne bare kuma uwa uba hasken wutar lantarki wannan ta sanya jama'ar gari suke kokawa da babbar murya akan a kawo musu agajin gaggawa akan matsalolinsu. Sardauna Jauro Kawu shine mai unguwar Elde Kwahi bayan takaitaccen tarihin ƙauyen Elde Kwahi ya kuma zayyano wasu daga cikin matsalolin da ke addabar su. Sunana Sardauna Jauro Kawu Elde Kwahi Gurore matsayina ni mai angon Elde Kwahi. Mai anguwa akalla ba kasar ba ka kai shekara nawa? Na kai shekaru 60. To eh, mai anguwa matsayin shekarunka na 60 eh. wannan Elde ah, Kwahi ah, wane ne ya fara sarautar ta? wanda ya fara sarauta ta kakanmu jauro tukur mm. jauro tukur sambo eh, shi ne eh. a matsayin ka na wanda ya gaji wannan sarauta zuwa yanzu kadan ba mu kaɗan daga cikin tarihin wannan gari na yolde kohi to garin yolde kohi jauro tukur sambo shi ne ya kafa gari diga rai kakanmu yana da rai ya ba babana bayan babana ya rasu an bani 27 ga watan 11 2011 randa aka bani wannan tarihi da ka bamu za mu so mu ji yaya yar kwai take ciki wani hali yar kwai take ciki yar kwai tana da abubuwan more rayuwa yar kwai ba ta da abin rayuwa hmm. muna son wutar lantarki kai dai komi gwamnati abin da za ta yi ba abin da zai fi yar kwai. yanzu mu dauka cewa wutar lantarki da ka kira eh. na ga wata transoma can a bakin titi an nuna min ita ta kai shekara nawa wannan transoma a kaɗan zai yi shekara talatin to eh, wannan transoma din daga ajiye transoma zuwa yanzu yana ba da wuta kai babu hmm. ya tsaya dai haka kawai tun da aka zaka aka ba wani wuta baya ba da wuta baya baya wara To bari mu ƙetaro mu zo maganar makaranta. Wannan yanki naku ne yadda kuyi akwai makaranta na gwamnati? To makaranta na gwamnati na aka an kafa ta shekaru zai yi hamsin a kadance ko gurin toilet babu ba mhm. magewayi ma babu sai da ƙungiyoyi suka zo suka soma aiki yanzu. Yaya malamai suna zuwa domin karantar da yara a wannan gari? To malamai din suna zuwa amma ba yadda ake so sosai ba zai wata biyu a'a menene gara ma na yanzu na yana kokarin biya su amma dakan baya yi. Malam Inuwa Umar mazauni ne a yankin eldekohi ya bayyana takaicinsa akan wata na'urar transformer da ta shafe shekaru 40 tana nan zaune amma ba ta da wani amfani saboda ba ta aiki kuma ga su da manyan mutane da kuma 'yan siyasa a garin bila adadin. Inu Umaru shekara hamsin da biyar kana wannan a gunduma na Ildokwai? A nan aka haife ka ko zuwa kai? A nan aka haife babana ma. o shi ma na aka ni ma na aka to eh, malam inuwa eh, na ga transformer a wannan yanki na ku kuma kaman alamu ya nuna transformer nan ko yana aiki ne ban sani ba transformer na aiki ne baya yi mai taba yi ba ba mu gwada ba ban gane ba bai taba yi ba a to sun zo sun ajiye shi kawai sun tafi kana nufin tunda aka ajiye shi ba aiki sam ko alama tun da aka ajiye shi yana zaune a nan shekaransa akalla ya kai ashirin shekara ashirin ba shakka yana ajiye eh gashi nan to malam inuwa transformer ya shekara ashirin yana ajiye kuma babu wani magana a kansa hmm, babu kowa dai ya zo yi magana sa yi magana yi bararana ya tafi Adamu Abubakar matashi ne a garin Elde Kwahi mai kimanin shekaru arba'in da haihuwa a duniya amma yana mamakin yadda ba a damawa da su a mafiya yawan harkokin more rayuwa a yankin nasu adamu abubakar duba da cewa kana wannan yanki na ɗan lekoi a gunduma ce wadda tana ɗaya daga cikin gundumomi goma sha ɗaya da suke ƙaramar hukumar dole ta kudu wannan gunduma taku yaya kuke fama ne da matsalar rayuwa na ga a gunduma nan taku akwai ababe da yawa waɗanda ba ku da shi a rayuwar ɗan adam. Ni dai na zauna Ildekohi ina da shekara arba'in da biyu kuma a aka haife ni. e to gaskiya abu dai na more rayuwa kam ga yanzu yadda zamani yake in kana da shi kana da abun more rayuwa hmm. amma in ka zauna ka ce sai gwamnati ne ta yi maka abu hmm. to gaskiya baka tare da more rayuwa wannan shine kawai To eh, yanzu mu ɗauka a wannan guduma na ku kuna da asibiti na gwamnati? Gaskiya asibiti na gwamnati kam hmm. gaskiya ba mu da shi. Lalle yaya kuke yi in kuka samu mara lafiya? A kamar misali mara lafiya Mm. za mu iya mu ɗauko shi mu kai shi asibitin da irin turawan nan suka kawo mana ba na asalin gwamnati ba ne mm. sai mu ɗauka mu kai wurin daga wurin in an gaya ne sai a tura mu viscam mm. viscam shi ake tura mu da mara yana kusa da sabana wannan dutsen sabana na hanyar numan dinnan a wurin ne asibitin yake tura mu gaskiya To wannan asibiti yaya akwai magunguna ne ko yaya yake asibitin? To asibitin dai da zaran an tura ka a wurin sai a ce maka to ga magungunan da zaka je ka saya. shi ne sai ka tafi kawai ka je ka saya magunguna ka kawo a yi ma mara lafiya. Honorable Abdullahi Adamu Furambe shine kwamishinan raya yankunan karkara da kuma kawo ci gaban al'umma ya ce duk da cewa wannan matsalar ba wai a yanzu ta samu tushe ba amma dai da korafe-korafen suka yi yawa ya yi tattaki ya kuma leka kauyen ga abun da kuma ya faɗa. To alhamdulahi lado kamar yadda kowa ya sani lokacin da Allah ya kawo mu wannan gwamnati a alif dubu biyu da goma sha tara ni ne aka ba kula da ma'aikatar raya karkara da ci gaban al'umma kuma lokacin da muka so mu wannan aiki na tarar da ayyuka da dama waɗanda aka zubar da su ba a kammala su ba sama da aiki wanda ƙauyuka ƙauyuka wajen ɗari da arba'in da wani abu waɗanda duk wannan ayyuka ne an soma su ba a kammala ba wasu an soma alif ɗaya da dubu da tara wani alif dubu biyu wani alif dubu biyu da ɗaya haka dai abun ya tafi har ga Allah mun soma taɓa wasu daga cikin ayyuka din wasu kuma ba mu soma taɓa su ba kuma wannan karamar wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu shi da Kohe na je garin da kaina ma na je na duba kuma naga aikin ɗin na ce musu kuma insha Allahu za za mu iya kokarinmu a zo a haɗa su da wutan lantarki a wannan cikin al'umma din to ka san abun gwamnati yanda ka ɗauko shi wani sa'in ba haka za ka same shi ba to mun samu tsaiko kuma kowa ya sani abubuwa da suke wakana yanzu amma duniya ba ma nan jihar adamawa kaɗai ba ko kuma arewacin najeriya kaɗai ba mun samu tsaiko na gudanar da wasu ayyuka kuma wannan ayyuka yana da nasaba da abubuwa da suke faruwa na coronavirus ko kuma mu ce lockdown da ya faru tun kwanakin baya ya ɗan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukanmu na budget budget wanda har ya kai ga sanda muka rage budget din mu ma ba na ministry na ba na duka ministrojin da muke kula da su a nan jihar Adamawa to wannan abu ya dan taba su kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin din yalda ko yana daga cikin wurare wanda zamu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su lalle ne na ga transformer din na je na duba da kana kuma na kira dan kwangilan ya je ya duba kuma sun rubuta mini report cewa lalle lalle kuɗin da ya rage a kasan an basu za su kokari su kammala ayyukan su da shi kuma da izinin Allah za mu iya kokarin kokarin mu bi abin a hankali kuma za a tabbatar da cewa sun samu wutar lantarki wannan rubulu a takaice da na fahimce ka tsawon tsayuwa da wannan transforma ta yi wasu kaso ne daga cikin kuɗin da aka yi kwangila wannan aiki yasa ba a sanya wa wannan transforma wutar lantarki ba eh ai in ka duba akwai an riga an bada aiki tun alif dubu biyu da ina ga uku ko alif dubu biyu da biyu lokacin ne aka ba da wannan aiki din tun daga wannan lokacin kuma contractor ya je dan kwangila ya ja so ma aikin sa bai kammala ba sannan ita gwamnati da ta zo zo kuma bata mai da shi ya ci gaba da aikinsa ba haka ɗaya gwamnatin da ta zo ma bata sake ya kammala aikinsa ba haka ɗaya gwamnatin ma da ta zo bata sake ya kammala aikinsa ba mu ne da muka zo yanzu wajen rangadi da nake wuraren ayyuka da ba a kammala su ba na je wannan wurin kuma na gane wa ido na kuma idan da wannan muna da su dewa kuma na tarar ma akwai wasu kayayyaki ma wanda an kwangilan ya saya ya ajiye su kawai yana jira ne a biya shi je su ma waɗannan ayyuka to kuma akwai abun da kuma muka sake dubawa a cikin ire-iren waɗannan ayyuka da aka basu da abun kasai shi naira ɗaya yanzu aka ka same shi akan naira goma abinda ka sai shi naira goma yanzu ka fi naira ɗari to kaga dole ne kuma a sake duba wani abu da yanayin farashi ne yanzu kuma kafin a ɗauki ɗan kwangila ya ci gaba da sa kuɗin da suka rage in an ce za a je tura shi ya ci kammala wannan aiki ba zai ma ya rabi ba kammala wannan aiki saboda haka dole sai an sake dubawa saboda me kar a je a yi kwan gaba kwan baya na wannan aiki da ake ciki duk ire da wannan abubuwan daga cikin abubuwan da suka kawo mana ko kuma da izinin Allah yan directors dinmu da sauran ma'aikatan mu duk mun sa su yanzu a ɗauki wannan abu a sake review a sake duba dubawa an duba kuma sai tafi da daidai farashi da ake fama da ake ciki yanzu sai a kokari a ci gaba da waɗannan ayyuka din. To madalla masu sauraro da kuma haka za mu dasa aya a cikin shirin na ɗan gari a yau. Umar Usman ya tace sautin mure da kuka ji ni ne Adamu Usman na baga da na gabatar nake cewa a huta lafiya. To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye shiryen mu. da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da 'ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagiya da ta ba ba ne gani nan ban da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.